da ayar alkur'ani mai girma wato wani kamfani ne mutum ya bude ko wani shago na kasuwanci amma sai ya sanya sunan wurin da wata aya ta alkur'ani a gaskiya wannan bai halatta ba duk mutumin da ya haka bai kimanta alkur'ani ba ko da makaranta ta islamiyya za ka sa misali ka ce sunan ayar qur'ani ne sunan makarantar ne na ga mutum bai ladabi da alkur'ani mai girma ba to ballantana wani shago na harkar kasuwanci ya kamata dai a nemi wani suna daban da ba ayar alkur'ani ba ba kuma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba akwai mai tambaya da take da alaka da karatu wa alaikum salam waɗanda suka komo makka jama'a cikin wanda suka hijira aha eh. ban ji ba waɗanda suka koma a waɗanda suka dawo maka gaba ɗaya ne adadin da ya bayar daga baya waɗansu kuma sun tafi madina waɗansu kuma sun tsaya a maka an tsare su kamar yadda ya faɗa ma akwai kuma wanda suka tsaya a can habasha ba su koma madina ba har sai a da aka yi fatahu khaibar a kan musulunci ba ba a nuna sun yi ridda ba yi eh, ba a nuna sun yi ridda ba wa alaikum islam ba a ce zanifi ba ne ba an ce bukhari da musulun suka rawaito wanda muka binciko mun ce bukhari da musulun suka rawaito ba wanda muka ce yi cikin wannan guda biyu da yan kowa mu binciko ba har ina jin kai baka zo ba satin da wuce to na'am wai dai mu cike lokacin na'am ina jin ka eh da fallan da'awar abubakar shi ma ga musulunci sai dana wasu da amfani da talha bin ubaidullah ore da gaske da'ifi ne hadisin inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha zuwa karshe ya so dama imamun nawawi yakan hassana hadisi idan ka koma bincike wajen malamai da maganganunsu kuma sai ka samu da'ifi ko da ka ga ya hassana shi a cikin al al'azkar baya hana ya zanto da'ifi domin shine abinda bincike na karshe ya tabbatar ke waɗanda suka zo suka gama ganganun shi da maganganun waɗansu malamai akan hadisin suka rujayar da za'ifancinsa ina fatan gafa na wa alaikum salam mutum zai shiga ban ake da su eto eh kuɗi kan idan da ayar ƙura'ani a jiki duk abin da yake da ayar ƙura'ani a jiki girmama ƙura'ani ne karka shiga wurin da yake mai najasa da su ina ba ta an fahimta to sai dai abinda in ka san in ka ajiye shi ko zai salwanta kamar kuɗi shi dai abinda da ya kamata a yi shi ne bai kamata kuɗi din a rubuta ayar qur'ani ba bai kamata ba tunda wannan na bayuwa zuwa ga a jefar da su ko a zauna a kansu a dai musu wani abu na wulakantarwa to amma gwamnatoci ko da na musulunci ne idan shugabanni ba su fahimci ilimin addini ba shine sai a samu wannan kura-kura kamar yanzu gwamnatin libya ko da ana ganin kasar libya musulmai ce kaga amma su gaddafi ai me suka fahimta cikin musulunci ba abin da gaddafi ya fahimta cikin musulunci asali ma faɗa yake da shi domin bai da hadisan manzo Allah ba qur'anin ma kansa yana cin gyaran sa to ya zaka yi da wannan ga ba mun barna ba ce haka wannan jahilcin sai yasa sai ya rubuta ayoyin alqur'ani dan aga kamar shi wani musulmi ne daga a jikin kudaden kasarsa hmm? ban ji ba ya za a yi a ce aya ita da kanta ta yi wa'azi ba sai akwai wanda ya karanta ta ba wala ta kudu an wala kuma ya kalbu da jiki Allahul musta'an wato dai rashin fahimtar addini ne yake kawo haka tsakani da Allah amma yanzu kaga dubban musulmi musamman waɗanda waɗansu daga cikin 'yan boko waɗanda ba su karanci addini sosai ba duk wani mai dan wani revolution revolution burge su yake irin su gaddafi tunda ya kalubalanci america har america ta taba jefa masa bam a wurin su wannan ai babban barde ne wannan karamin wali ne kamar shehu usman dan hodo din zamanin mu ne da wannan wadansu suka rudu da ne da waɗannan kuma waɗansu suke ruɗuwa da Saddam Hussein wanda dukkan su waɗannan ba wanda bai cutar da musulunci mummunan cutar su ko shakka ba kaga illar Khomeini ta fi illar Saddam ta fi illar abin dukkan su kowa ko irin ilhadin da yi amma Khomeini mutumin da zai rubuta da hannunsa a fassara da yaren duniya ko ina a yada amma gano masu muni game da addinin musulunci wanda yana ganin jagoransu a yamma din su na shi'a suna da matsayin da annabi mursali ma bai kai ba mala'ika mukarrabi ma bai kai ba wato a yada wannan a matsayin wani babban barde na musulunci in ban da jahilcin mutane wannan ta sana tulo da wani abu a nan ungore yanzu akwai waɗansu fusararrun shi shi'a da za a ga sun zo suna rawa sun wuce nan su zo bakin masallaci su yi zage-zage su wuce zo su wuce har su je can gurin wani dan uwa ke ce min ya ji su da kunnansa a cikin waƙoƙin nasu da suke yi da ya matsa kusa da su zagin banu umayya suke suna cewa banu umayya kun ci ubanku banu umayya haka suke da wannan rawar da jattuta da menene banu umayya mutum na farko shine usman bin affan a ciki dan Allah yanzu da wani ne na cikin mu aka zagi babansa zai kyale to amma to aka kyale su su aka kyale su kuma da shehu tijjani suka zaga da yanzu ba su dare a garin nan ko shehu abdul kadir da yanzu ba su dare kai ko cikin shehu nan masu rai yanzu ne zaga da yanzu an riga an murtsike su amma sun zagi usman dan affan da dukkan zurri da gidansu sun kwana lafiya to duk wa ya kawo mana wannan bala'in a duniya in dai a wannan lokacin ne yanzu a ba kamar kuma ne shi ka wannan bala'i waɗannan mutane guda uku suna cutar da musulunci sama da kowa a duniya komai ne shi ya riga ya mutu amma gyauro ɗinsa suna nan har yanzu saddam hussein da gaddafi illarsu shine tun da kowanne gwamnati ya kafa suna da kuɗin da za su yi wa kansu propaganda kuma musamman inda shi a tafi illa sayan marubuta a manyan jami'o'i na duniya da kuma sayan 'yan jarida don su sun fi kowa tahdid planin din yadda za su cimma nasara za su kashe kuɗi don su cimma nasara a kan manufarsu to sayan marubuta da za su rubu za su goyi bayan a yi musu propaganda ko da turanci ko da hausa duk abin da kuma ke rubutawa fa ba ya da turanci ko larabcin da zai rubuta littafi da larabci ko da turanci zai rubuta ne da yaren su na fasha farisiya amma za a samu zaratan da za su zo su rubuta gwanayen larabci su rubuta shi da larabcin da zai zama karbabbe a wurin mai karanta larabci ko a rubuta da turanci da turancin da zai zama karbabbe a wurin dan don dan a dan a yada aqidar a sayar da ita ina ba an amfani waɗannan mutanen suna cutar da mu matuƙa kwarai da to shi yasa ana fahimtar addini ne ba ta hanyar ruku da majalla ba ta hanyar qur'ani da hadisi duk wanda yake son ya fahimci addini ya ce zai fahimci shi ta hanyar zanga-zanga da wani ɗan taratsi a cikin gari da wani ɗan revolution ɗan juyin juya hali to ba zai taɓa fahimtar addini ba har ya mutu ruku kawai zai yi sai mutum ya ɗaya kalmar shahada yana zage-zage sai ka ɗauka gaske ne tun da ga kalmar shahada ya rubuta shi kenan sai mutum ya bi shi to amma idan ka karanci qur'ani da hadisin manzon Allah da tarihin musulunci din tataccensa ba wanda aka garwaya tsakanin tsakuwa da baya ba to shine sai kowane mutum sai ka ka fassara shi karkashin hasken ayoyin qur'ani da hadisin manzon Allah da ya tafi ka gane shi ka san ina ya nufa amma in ba karanci wannan ba kenan wanda zai burge ka shine wanda ya zagi yanzu kan ayo a duniya ko cana kaje in kana son kai farin jini sai ka rayuwa america amma cana musulmi ne na bane ko cana kaje kake son kai farin jini kala an ci america kowa zai soka in ka je india kana son kai farin jini kala an ci america kowa zai soka ko faransa da ingila kaje kana son kai farin jini kala an ci america za a soka saboda ta shige wa kowa wuya a duniya ta damu kowa to amma sai mutane su dauka wai daga zagin america shikenan ka zama wani babban barde wani mafuti shikenan kuma sai abin kuma ka ta addini wannan ne jahilcin gaddafi da zai zagi america dalili da siyasa ba dalili na addini ba sai ka kalli mutum a dalilin me ya zagi america yanzu a yau wani zai zo ya zagi obasanjo a dalilin siyasa ko dan yayi PDP amma ba sa kan ya masa ba mu kuma za mu zagi ga masa ne a dalilin addini ko ba haka ba to kaga idan muka ce dukkan wanda ya zagi uba, Obasanjo namu ne ma'ana har wancan mai manufar na mu da shi ina fata an fahimta to abinda mutane ba sa ganewa ke. dan wani ya zagi makiyinka sai ka kalli wani dalili sai ya zagi makiyin naka manufar da ta sa kake kin makiyinka a kanta yake ko kuma shi ma wata manufarsa ce da ajandar da tashi daban wanda ba ta da alaƙa da taka in ba haka ba sai a yaudare ka na ga takardar da wani uwa ya rubuto wanda yake ɗalibi ne a jami'ar bayero yana zaune a nan unguwar dorayi yana karanta physics a jami'ar bayero game da ya rubuta yana magana ne akan abin da maganan da muka yi makon da ya wuce na cewa ya so da dama za ka ga Allah ya bamu masu basira a waɗansu sana'o'i ko ƙere-ƙere sai ka ga cewa mutanen mu ba a amfanuwa da su ko karamar hukuma ko jiha ko gwamnatin tarayya ba ta ba su taimako tun ana jin mutum har ma ya zo ya tsufa ya mutu ba amfana da shi muka buga misali da wanda ya taɓa yin jirgin sama injiniyoyi suka ce ba zai in an tashi ba zai sauko ba da wanda ya gidan rediyo a gombe har yana cin kilomita bakwai sauransu to shi ne shi ma ya rubuto mana irin wannan yake tsokaci da cewa a yanzu haka anan cikin kano akwai kwararru masu irin wannan yake buga misali da wanda suke yin wato stabilizer yanzu haka ana kaso kurmi a koma yin stabilizer wadda ba sai an yi daga waje ba kaga ko da dai bata kai ingancin wadda za a yi daga waje ba dai alal akalli an taka wani mataki ne to wani irin taimako karamar hukuma take musu kila ma karamar hukumar ma bata san da su ba ko gwamnatin jiha waɗansu ma ce suna yin yunkuri har na transformer a kwanaki an yi hira da waɗansu da wani wakilin bbc ne da ya je kasuwa kasuwar fanteka ne a kaduna ya je ga yadda mutanen mu suke haɗa karafa suke sarrafa su a waɗansu hanyoyi daban-daban kuma a yau ɗin nan wanda ya saurari bbc a shirin su ta baki ta ba karatu sun yi hira da wani ɗan karamin yaro a karamar hukumar ɗan dube wanda yake yin inji na surfe ko na nika har kuma yake haɗe-haɗe da zai baiwa kansa wutar lantarki a daidai shagonsa sauransu amma wai da ko mataimakin gwamna ya gan shi amma bai ce masa komai ba karamar hukuma an kai shi amma ba a yi masa komai ba banda shi ma wai kuma karamar hukumar ko wanda ya hada wani dan gidan rediyo wanda har a harfi da karamar hukumar ana ji kaga banzayen mutane muke da su kaga irin waɗannan ne sai su saka rasa yadda zaka yi wato ka ji wani abu ya maka cikin a cikin ka rasa yadda zaka yi da ranka tsakani da Allah wannan dabbanci ne yanzu wannan yaron yana firamare aji akwai makaranta ta masu makarantu na musamman da gwamnati riga take tsawo su tunturi irin waɗanda suke masu irin gifted kwakwalwa din nan yan baiwa da ake abin nan da sauransu akwai wata a sulaija ne ko aina ne akwai wata aina ne da sauransu dan mai karamar hukuma ko ba za ta kacewa yaron nan ba a samu masa makaranta irin wannan ya je dan irin wannan mutum ɗaya ya fi ɗari da za ka kashe musu kuɗi su yi karatu ina baku bayanin kwanaki dangane da Sheikh Muhammad Lamini Shankiti mai tafsirin Adwal Bayan yace lokacin da ya fara karatu wani malamin sai yake cewa ilimi idan ka san abin da zaka gyara farallan aini ka gama sanin wajibi sauran mustahabi ne yace to amma kai a yanzu a wurin ka duka farallan aini ne yace saboda me yace saboda kai kadai kana iya haddacewa a cikin kowane mako abinda mutum ashirin za a hada ba za su iya haddacewa ba ashe idan al'umma tana bukatan kwararru ashirin a bangaren tafsiri da balaga da fikihu da nahau da wane ne kai kaɗai duk ka iya cike wannan gurbin kuma sai ka ƙi kai ka karya al'ummar tun daga ranar ku ce himmatu wajen karatu saboda haka ya zama inda matsayin da Allah ya kai shi har kafin Allah ya karɓi rayuwarsa to irin waɗannan yara 'yan baiwa yanzu karamar hukumar da yake inda sun san cewa me suka mallaka wannan yaran ai shi kaɗai ya fi yara ɗari to amma ya za a rene shi ya za a samu masa rayuwa ta gari ya za a taimaka masa duk wannan ba ajin da su ba sata sata shi ajin da waɗannan mutane ka duba da aka yi wai mataimakin gwamnan jihar Katsina ya je ya ganshi aka ce wani taimako maka ce ba na gwamnan mu ya maka wani alkawari ba wani alkawari da ya masa shikenan wai an kai shi kaso duniya an nuna shi ga dan karamar hukumar dan dume ya iya hada inji shikenan yaro da shekara 14 ba wani irin wani irin rashin rashin rashin wayewa ne ina amfanin bokon irin waɗannan mutanen ba ya wani amfani ina amfanin siyasar irin waɗannan mutanen wanda ba su san ciwon kan al'umma su ba to duk irin wannan masu basira yanzu shi kanshi mai wannan takardar yake cewa shi kansa ya taba waɗansu haɗe-haɗe sai ga shi kawai ya tayar da wata waya wadda take bashi na kama tashoshi na manya-manyan kasashen duniya kamar ya satellite yar kankanuwa a nan unguwar yake ta rubuto min da adireshin da komai zan neme shi daga baya akwai shawarwari da ya ce me zai hana a kafa waɗansu cibiyoyi ko hukumomi ko kuma masu zaman kansu ko na hukuma wanda su kula da masu irin wannan kwakwalwar waɗannan duk muna da su Allah shi taimaka mana wato gaskiya shugabanninmu sai Allah ya taimake su gobe kyau. Allah kada su ɗauka cewa mulki daɗi ne mulki wahala ne mulki wahala ne za ka ji daɗi a nan gidan duniya a jaka a yi maka jiniya ko a jaka a menene ka samu kuɗi kai to abin da za ka yi mai sai jibi ya saya ta miliyan biyar miliyan shida miliyan bakwai wanda zai gina gida a abuja gina wanda zai a kaduna waɗansu shugabannin ƙananan hukumomin tun daga alhamis za su tafi kiyana abuja a naikon noga kuma da kudin karamar hukuma za a tafi da kudin hotel din da sunan sun tafi yawa karamar hukuma aiki waɗansu su tafi kaduna waɗansu su tafi lagos waɗansu su yi menene duk haka abin da kawai ke sai yan kaɗan masu tsoron allah da takawa yan kaɗan waɗanda ba su da yawa Allah mana asiri ah, sai mu takaita haka sai lokaci na gaba ya hakuri ustazu wallahi na gaji sosai da sosai idan kuka lura yau maganar kan da kyar nake yin ta wasu nake dai kasa din dama ya cika alhamdulillah ya cika من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda ya dace da yau na ga wata sha hudu sha hudu ga watan safar wato wata na biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon tsira nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya don ci gaba da karatun littafin mai albarka muktasar sira wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai idan ba a manta ba karshen matashin da muka yi magana a kanta alhijiratu saniya ila habasha hijira ta biyu da sahabbai suka yi zuwa habasha mun yi magana kan hijira ta farko mun yi magana kan hijira ta biyu yau kuma za mu tashi kan kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila najashi yuzawwijuha yuzawwijuhu umma habiba kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila najashi yuzawwijuhu umma habiba wato wasiƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta ta musamman zuwa ga Najashi sarkin Habasha kuma wanda a cikinta akwai bayani shi Najashi zai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ummu Habiba ita ce Ramla bintu Abi Sufyan فلما كان شهر ربيع سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جهش فتنصر هناك ومات نصرانيا falamma kana shahru rabi'in lokacin da watan rabi ya zo idan sun ce ar-rabi' suka suka yi shiru suna nufin rabi'ul awwal in suna nufin rabi'ul thani sai ce rabi'ul thani din amma shi rabi'ul awwal ko kace rabi' kadai ko kace rabi'ul awwal yayin da watan rabi'ul awwal ya zo sana ta shekara ta bakwai min hijra wato ta hijira kataba rasulullahi sallallahu alaihi wa wa kitaban ila najashi ya ila al-islam dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta takarda ta musamman zuwa ga najashi wato sarkin habasha yana kiran shi a cikin takardar zuwa ga musulunci wa kataba ilaihi kuma ya rubuta masa dai a cikin takardar ko kuma wata takardar ta biyu an yi zawwijahu umma habiba wato ya aura masa umma habiba binta abi sufyan yar gidan abu sufyan wa kana muhajiratan ma'a zawjiha Ubaidullah ibn Jahash da matan tana cikin waɗanda suka hijira zuwa Habasha din na farko tare da tare da mijinta Ubaidullah ibn Jahash fata Ubaidullah shine shine daidai Ubaidullah ibn Jahash fatanassara an gane ko sai ya zama kirista a can shi Ubaidullah ibn Jahash fatanassara hunak wa mata nasraniyan kuma ya mutu yana kirista to da haka ita ummu habiba sai ta saura a can ba tare tana da miji ba kuma gashi babanta a wannan lokaci yana ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai a makka saboda siyasar da'awa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakushe kaifin gabar da Abu Sufyan ke masa sai ya aure ta ya nemi aurenta shi da kansa cewa yana son ya auri ummu habiba an fahimta ku domin an barta a can gurin ba wani mace dole sai karkashin wakilcin da namiji to mijinta kuma ya riga ya zama kirista kuma ya mutu idan ta dawo gida babanta kuma da cikin shugabannin kafiran makka ba za a amintu ba cewa za a kyale ta da imanin ta da aqidarta to dan manzo Allah ya bada kariya ga aqidarta da imanin ta sai ya aure ta sannan kuma karo na biyu a ci nasarar da za ku shekai kaifin gabar da Abu Sufyan ke wa musulunci da musulmai wa kataba ilaihi aidan an yab'atha ilaihi man baqiya min ashabihi haka manzon Allah ya rubuta wa najashi ya aiko masa waɗanda suka yi saura a can cikin sahabbai waɗanda su ba su koma makka an yi hijira madina da su ba falamma qara alkitab aslama lokacin da ya karanta wannan wasiƙa ta manzon Allah wanda yake kiran shi zuwa musulunci din sai ya musulunta wa qala sai ce law qadartu an atiyahu la ataitu inda a ce ina da ikon da zan iya zuwa wurinsa gaba da gaba wurin manzon Allah to da na je wurinsa wannan riwaya da aka ce najashi ya faɗi wannan magana cewa inda ya sami ikon zuwa wajen manzon Allah da ya zo wajensa riwaya ce da ibnu sa'ad ya rawaito ta cikin at-tabaqat wanda shi kuma daga waqidi wanda kuma riwaya ce da'ifiya amma riwaya cewa an rubuta masa takarda wannan tabbatacciya ce ruwaya cewa ya musulunta wannan tabbatacce ne yana cikin sahih bukhari da sauran littafan sunna amma ruwayar cewa ya faɗi wancan zancen ko wacce maganar to wannan bata tabbata ba an gane ku wa zawwajahu umma habiba najashi ya aurar da umma habiba wa asdaqaha anhu 400 dinar a madadin manzon Allah shi najashi ya bata sadaki na wato ainihin dinari ɗari hudu arba a mi'ati dinar dinari ɗari hudu kashin daga jin sadakin masu kuɗi ne wannan ko na sarakai domin dinari nawa ne yake matsayin zakka ba dinari ashirin ba to ashirin cikin ɗari hudu ta shiga sau nawa ba wani manajan banki ne a nan wannan a kawo a kawo <laughs> ashirin cikin ɗari hudu ta shiga so ashirin kenan kaga ne to kaga ai kudin na da yawa to yanzu misali a ce wannan dinari ashirin din kiyasan sa misali a ce dubu tamanin ne kadai ko dubu saba'in dubu saba'in saba'in haso nawa haso ashirin kaga kudin na da yawa to sadakin da najashi ya biya kenan a badadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin auren ummu habiba an gane ku wa hamala baqiyata ashabihi fi safinatayn wai wani ƴan mitsatsan yara ne suke mana wannan wasan ne ba ku hana su kuma kun tsoron Allah tun ɗazu suke ihu wani mai wayo na kusa da su ya hana su mana wa hamala baqiyata ashabihi fi safinatayn sannan ya dauki sauran sahabban da suka rage din a wurinsa wanda suka yi hijira tun ta habasha din ya ɗora su a kan wato kwale-kwale guda biyu don ya aika da su madina wajen manzan Allah faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa bi khaybar suka gabato daidai lokacin da manzan Allah yana khaybar wa qad fataha ya ci nasarar buɗe khaybar din wannan haka hadisi ya nuna cikin bukhari da muslim sun gabato ne karkashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib har manzon Allah yake cewa ban san ba da me zan yi farin ciki Abi bi fathi khaybar aw bi qudumi ja'far shin da cin nasarar yau mun bude khaybar garin yahudawa an rinjaye su ko kuma da halartowan ja'far ibn abi talib shi da sauran tawagar da suka yi hijira zuwa habasha yau ga sun zo madina lafiya sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin menene hikimar wato su malaman sira musamman abin nan Muhammad ibn Ishaq ko kuma shi Sheikh Muhammad ibn Abdulhab da yi iktisarin littafin ko duk su biyun menene hikimar daga yin maganan hijira zuwa Habasha kafin a yi maganar an dawo ko ba a dawo ba ko an tafi hijira zuwa Madina sai aka ɗauko wani labari wanda ya faru ne shekara bakwai bayan hijira aka kawo shi nan wurin kaga an tsallake me abubuwa da yawa bayan ya kawo shi sai kuma ya zo koma ba'asu quraishin ila najashi tulubu irja' al-muslimin aike da quraishawa suka tura zuwa najashi lokacin da musulmai suka yi hijira zuwa habasha suna neman najashi ya ba su musulman da suka yi hijira zuwa can su dawo da su su kaga wannan wani abu ne kuma da aka sake mai ba mai ba aka dawo baya wannan maganar ita ce ta dace ta bi mai waccan ta alhijratu saniya ila habasha tun da sun riga sun hijira sun tafi can suna can to gashi qurayshawa sun tura a tuho da su to a madadin a kawo sai aka tsallake sai aka kawo wacce maganar auren ramla bintu abi sufiya to shine malamai suke cewa abinda shi ya hara abinda su malaman siran da suka yi haka suka hara ko suka hango kokarin su wato rabtin qadiyyar hijiran musulmai zuwa habasha da kuma wani labari da ya shafi shi sarkin habashan karan kansa an fahimta ku shine shi najashi din to shi yasa sai aka datse har aka je aka dan da labarin najashi din da yadda manzo Allah ya tura masa takarda ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da kuma yadda gashi musulunta da sauransu to yanzu za mu sake komawa kamar yadda na faɗa daga baya din kenan su quraishin ila najashi tatlubu irja al-muslimi wato yadda quraishawa suka aika wurin najashi suna neman a dawo musu da musulmai malace walamma kana ba'da badrin اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي سأرة فأجمعوا له مالا فاجمعوا فاجمعوا فأجمعوا له مالا وأهدوه إلى النجاشي كوكما فاجمعوا له مالا وأهدوه إلى النجاشي لأنه يدفع إليكم من عنده ولننتدب لذلك رجلين من أهل رأيكم فبعثوا أمر بن العاص وعمارة ابن الوليد مع الهدية فركب البحر فلما دخل على النجاشي سجد له وسلم عليه وقال قومنا لك ناسهون وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه إلا السفهاء فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شئب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد فقتلهم الجوع والعطش فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك فاحذرهم ودفعهم إليلا ودفعهم إليلا linakfiyak linakfikahum wa ayatu zalik annahum idza dakhalu alayka la yasjudun lak zuwa ولما كان بعد بدر ba'da أن wato bayan an kammala yakin badar sahabbai sun san a wato su mutanen maka sun san sahabban da suka yi hijira zuwa habasha har yanzu suna can ba su samu sun dawo madina ba kaga da aka zo yakin badar a shekara ta biyu an lallasa kafiran makka an kashe mutum saba'in an riba ce mutum saba'in a matsayin fursunonin yaki to suna neman kowace irin hanya ta ɗaukan fansa sai suka tuno ai ga yan uwansu can wanda suka yi hijira zuwa habasha ko da yake waɗansu sun dawo waɗansu kuma an ce daga can gudun sun tafi madina to amma ko waɗansu har yanzu a habasha mutum ashirin da tara ko talatin ko wani a makamanta haka kamar da ake yi saɓani dangane tantance su. me zai hana mu je can mai dabara mu karɓo su in mun kamo su sai mu zo mu ma mu karkace su don dai mu rage asara ji kafirai wa a rage hasara haka suke so su to shi ma ce walamma kana ba da badrin lokacin da aka kammala yakin badar ijtama'at quraishun fi darin nadwa quraishawa sun taru a wani gida da suka keɓance wanda kamar ne majalisar su da tije ke haɗuwa su yi shawara ana kiran wajen darun nadwa wato gidan tattaunawa ko gida na gani wa qalu suka ce inna lana fil ladina inda najashi sa'ara ai muna da daman daukan fansa a wurin waɗanda suke can habasha wurin najashi fajma ulahu mala ku tara dukiya wanda zamu kai hadiya mu je mu yi gaisuwa ga sarki wa ahaduhu ila najashi ku je ku mika wa najashi a matsayin hadiya la'allahu yadfa'u ilaykum man inda mai yiwa in kun yi hakan sai ya ba ku musulman da ke hannunsa sai ku taho da su wallan tadib li zalika rajulaini mu dorawa mutane guda biyu cikin mu wannan nauyi min ahli ra'ayikum cikin mafiya kyakkyawar ra'ayin cikin ku a zaɓi mutane masu basira da iya zance da iya fadanci sun san yadda ake magana da sarki ba za su je su yi kwamfala ba ka san komai in baka san yadda ake magana da shi ba sai a barka a tasha sai a kai ka ofishin gwamna in baka sai da zaka faɗa masa ba sai a barka a tasha ko a kai ka fada sarki ka kasa faɗin bukatar ka ko ka faɗa ta hanyar da ba za a saurare ka ba an fahimta ku wai shine malaman adam suke kawo ta kisa wani wani mai basira ne a kauye sai aka kawo shi gari irin ya fice wajen iya siffanta abubuwa da baki wajen magana da wani ya gaishe sai yi wasu mogal sai ya kawo shi gari don ya zo ya ziga sarki a ɗan samu wata hadaya to kaga shi yadda ya saba da maganganu na kawai daban da ya dake maganganu abu da yazo zai zaga sarki ya ce an takantai si ko ya yi kai an takalkalbi fil ati wa su si fi qira'il ya ce ai kai wajen mutunci kaman kare kake ce wajen gumurzu kaman bunsuru ai fada ka san kare da uban gidansa ya dake shi dake shi amma duk da haka zai me zai mutunci in ya ga za a zo gidan uban gidansa zai haushi to wasu yake kallon wannan siffar ta wannan bangaren ba siffar kare a matsayinsa na kare ba wannan siffar ta <laughs> to kaga a nan wurin dan Allah ka je kawo sarki wannan ko wani hakimi kawo wannan za ka yi labari to amma sarkin da yake mai hikima ne mai basira ne sai gane wannan mutum yana da wayo yana da basira amma tunanin shi irin na mutanen karkara ne sai yasa aka karrama shi aka bashi gida a birni yace a yi yawo da shi a yi hawa a yi daba a yi menene ya ga yadda ake al'amuran gari bayan an dade an dade sai kuma a kawo shi fada ya zuga sarki ai da aka kawo shi bayan ya dade ya zama dan gari ya goge ai da ya faɗi zugan sarki ai duk marokan sarki ba wanda ya taɓa yin wannan to duk inda za ku je sai ku je da wanda kuka san idan ya je zai faɗi magana yadda zai shigar da bukatar ku ne in ba haka ba in kowa ce sai ya yi magana sai ku je ku yi kwaba bukatar ku ba ta biya ba to saboda haka sai Qurayshawa suka ce su zaɓi mutane guda biyu da suke ganin masu kyakkyawar ra'ayi ne cikin su dan su je su yi magana fa ba su amra bin al-As suka aika da Amr bin al-As wa Umar bin al-Walid da Umar bin al-Walid yayi lamba aka sai ta wa inda bin hisam annahum ba'athu ma'ahuma abdullahi bin Abi Rabi'a banda wannan guda biyan an kara da Abdullahi bin Abi Rabi'a wadanda suka ce guda biyan can ne kadai ma alhadiyya tare da kyauta ga kyauta ga mutane guda biyu masu iya zance faraki balba suka je suka hau teku ma'ana suka hau kwale-kwale da tsallake teku falamma kala alan najashi lokacin da suka shiga wurin najashi sajada lahu sai suka faɗi suka yi masa sujada ma'ana faɗi da ake a gaban sarakuna ana musu irin gaisuwan nan ta ban girma saboda dama sun san haka ake wa sarakunan garin dan haka da suka je su ma sai suka yi haka wai duk dai su su bude kofar mu'amala tsakaninsu da wa da shi sarki din wa qala suka ce qaumuna laka nasihun mutanen mu da suka turo mu a matsayin su suna matukar kaunar ka masu nasiha ne gare ka ma'ana masu ikhlasin kauna ne gare ka wa innahum ba'athuna ilaik ba abin da yasa suka turo mu wajenka sun turo mu ne wurin ka kadai linu ka haula illazina qadimu alayka dan mu tunatar da kai mu ja hankalinka dangane da waɗannan mutane da suka zo maka li'annahum qaumun ittaba'u rajulan kazzaba waɗannan da kake gani waɗansu irin mutane ne da suka bi wani tataccen makarisi ko can a garin mu zakar dangi ne su kharaja fina mu annahu rasulullah wani mutum da ya fito cikin mu yana riya cewa shi manzo ne walam yattabihu illa sufaha duk gari ba wanda ya bi sai wawaye irinsa ka ji dan Allah mu bunyan magana fa dayyakna alai suka ce sai muka kuntata musu wa aljanahum ila wa aljanahum ila shi'abin bi ardina muka sa su matsatsi muka sa su wani matsatsi inda ba sa iya fita sai iyakacin nan ma'ana aka sa musu takunkumi a cikin sha'abi abi talib kenan an gane ku ta yadda ba su iya fita a nan iyakacin nan suke la yakhruju minhum ahad ba ɗaya daga cikin su da yake da ikon fitowa wala a alaihim ahad kuma ba wanda ke shiga wurin su kamar a ware musu wata unguwa can ke tsakanin matsatsi da tsakanin wannan dutse da wannan dutse a ce kar wanda ya je wurin su kasu zo wajen kowa kar a aura musu in sun kuma kar a auro a wajen su kar a sayar musu kuma idan sun kawo saya kar a saya haka aka yi wa gaba ɗaya ga eh, zurriyar gidan banu hashim da banu abdul muttalib kawai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi aka yi musu haka su kuma suka yadda da wanda yi imanin da wanda bai yi imanin ba suka rike wanda suka yadda da hakan suna baiwa annabi kariya ba dan sun yadda da addinin shi ba sai dan dan garin su ne dan kabilar su ne Abu Jahal ne kawai bai shiga cikin gayyar ba ya zare ya haɗe kai da sauran Qurayshawa dan a yaki sauran Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib suka ce muka kuntata musu wal ja'anahum ila sha'bin bi ardina la yakhruju minhum ahadun wa la yadkhulu minhum ahad fa qatalahum al-ju' wal 'atsh so ga yunwa da kishirawa ma kawai na kashe su falan mashitar da alaihim al'amur lokacin da al'amari ya tsananta gare su ba a sa ilai an mihi li da alayka dinak wa mulkak sai ya turo maka dan dan amminsa wato suke cewa da jashi sai shi wannan mutumin nan makarecin nan da suke bi sai ya turo maka dan babbansa dan ya zo ya lalata maka mutanenka a nan gurin wa suke nufi Jafar Jafar Ibrahim Abi Talib wato sai turo maka Ja'far dan Aliyu baya cikin wanda aka yi hijiran Habasha da shi sai ya turo maka dan dan amminsa shine Ja'far ibn Abi Talib dan ya zo nan gurin ya bata maka mutanenka ya yada muku sabuwar aqida da ko a garin ku babu ita ba ita ko gada ba bayan can gurin dama sun bata mana garin mu wa mulkak dan ya rufe maka mulkin ka fa hazarhu idan haka yalla bai waɗannan mutane ya kamata a sa lura akan su wa dafa'ahum ilaina a miƙo mana su linakfikahum dan mu hutar da kai sharrin su wa ayatu zalik yalla bai in ma har ma ana son a gane ran sarki ya da Allah taimaki sarki ana so a gane alamar ba mutanen kirki bane annahum idza dakhalu alayka in sun shigo wurinka la yasjuduna laka ba za su yi maka sujada ba kuma ka kira su ka gani wala yuhayyunaka bitahiyyati allati tuhayya biha ba za su yi maka irin gaisuwar da aka saba maka ita ba ragabatan an ka wai kawai dan suna kyamar addinin ka suna kyamar mulkin ka kuma ka gaji kaga ai sun riga sun gama zuga to amma akwai bambanci ko duk wato a cikin sarakuna akwai masu daukan zuga a cikin sarakuna kuma ana samun masu hankali da basira wanda in an zuga sun san kariya ne da an ce mai yawan kyauta in mai yawan kyauta ne ya san yana yi dawa da kai binni ne wannan kuma kariya ce fa za a mutum shi kadai dawa da ce zama binni Bada فدعاهم النجاشي sai najashi ya kira su falamma hadaru lokacin da suka zo saha ja'far ibn abi talib bil bab sai ja'far ibn abi talib yake ɗaga murya a bakin kofa yasta'zinu alayka hizbullah yana cewa ya sarki ran ya daɗe, tawagar Allah na neman izinin shigowa wurinka yasta'zinu alayka hizbullah rundunar Allah na neman izini a bata dama ta shigo na jashi sai na najashi ce muru hadha sa'ih kai wannan mai rakin ku bashi umarni ya shigo falli ku bashi umarni falli yu'id kalamahu ya maimaita zancensa me yake cewa fa fa'ala Jafar ibn Abi Talib yace yasta'zinu alayka hizbullah qala sai na jashi ce na'am falyadkhulu bi idnillahi wa zimmati su shigo da izinin Allah su shigo karkashin zimma ta ubangiji fa dakhalu sai suka shigo wa lam yasjudu lahu bi sifati sun masa sujada ba fa qala sai yace ma man'akum an tasjudu li me hana ku yi mun sujada qalu suka ce inna ma nasjudu lillahi alladhi khalaqaka wa mulkaka mu muna yin sujada ne ga ubangijin da ya halicce ka kuma shine ya samar da mulkin nan naka wa inna ma kanat tahiyatu lana wa nahnu na'budu al-awthan wannan da gaisuwa ce tamu ta da ta gargajiya lokacin muna bautar gumaka fa ba'atha Allahu fina nabiyyan sadiqan sai Allah ya turo mana wani annabi mai gaskiya wa amarna bit tahiyyati allati radiyaha Allah sai ya umarce mu da wata gaisuwa wadda Allah ya amince da ita wa hiya salam ita ce kalmar assalam tahiyyatu ahli aljanna gaisuwar ɗan aljanna da magana da wannan wacce ta basira waɗannan fadawa ne kadai waɗannan kuma masu da'awa ne eh hamalatul mabadi su wadancan ba su da aqida da suka zo fadar ba aqida suka tallata ba me so gana yi a fadan wanda ya dace da aqidan su da wanda bai dace ba bari su yi dan su cimma manufar su su ko waɗannan hamalatul mabadi suna da wata aqida da wata ka'ida da suka daukan wa kansu ta rayuwa wadda ba za su kauce mata ba amma kuma nan take ba za su yi wa mai mulkin rashin kunya ko rashin mutunci ba da kalma ta girmamawa amma dai ga aqidar mu ga inda za mu tsaya abinda suka faɗa masa kenan fa arafa najashi anna zalika haqq najashi san lalle wannan zance ne na gaskiya wa annahu fit tawrat kuma abin nan da suka faɗa haka yake cikin at-taura haka cikin injila fa ayyukum cikin kowa ne da zuwa rinka daga murya yana magana yana neman izini fa qala ja'far ana ja'far yace ganin nan ranka da ni qala yace fa takallam yi magana inji me kuke tafa da shi qala sai ce innaka malikun la yasluhu indaka kasratul kalami wal dhulm wa ana uhibbu an ujiba an ashabi fa'mur hazain ar-rajulaini falyatakallam ahaduhuma fatasma'u Ja'far yace kenan yace innaka malikun yace ranka dade kai sarki ne babban mutum ne la yasluhu indaka kasratul kalam bai dace a zo ana yawan zance a gaban ka ba yawan zance bai dace da fada ba yawan surutu wala zulm ko fadar ka bata dace da zalunci ba bata gaji zalunci ba wa ana uhibbu an ujibu an ashabi amma waɗannan da suka zo don su tafi da mu ne ina son in ba su ansa fa amur hazainir rajulain umarci ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu fali ta kallam ahaduhuma su zaɓi ɗaya daga cikin su da zai yi magana fa wa muhawara tana ni ina ba shi ansa kana jin maganar mu karkashin haka sai ka gane ina gaskiya take kaga yin ana so a zalunce ka a fada sai a hana ka ganin sarki sai a hana ka ganin sarki da haka aka yi taimana a fadar Kano lokaci mai dama da ya wuce da ahalus suna sun bude masallaci kenan sai aka yi karate suna sallah karfe daya da an zo dama an riga an shirya wata makida da an zo su sai a ji zancen su in za mu magana mu kuma sai a dakatar haka sai a ce to a tashi sai an neme ku sai kuma wani ya karasa sarki ya ce a rufe masallacin sai an neme ku akwai garin wani wallahi haka aka yi taimana a garin nan haka mun ga matsatsi ba a garin nan ba wallahi haka aka yi ta yi shekaru goma sha ɗaya sha biyu da su haka aka yi ta yi rikici wallahi wani zai karasa sarki ya ce a rufe masallacin bai fashe ba kuma ku tafi sai an neme ku to su kuma dama waɗancan abin da suke so kenan eh a rufe a rufe a rufe su ba sa so a bari su ce mu ce dan yanzu me yasa ko ga ana samun nasara dan suna cewa muna cewa to su yanzu ba su ki ba a ce duk a daina cewa su su daina cewa din mu ma mu daina cewa sai haka mun gurgun idan ya so gafiya ta tsira da nabi na bakin dan kullum aka waye gari sunnar manzon Allah take karatun cin nasara inuwar bid'a ce take kara janyewa kullum aka waye gari a ko ina tsakanin maza tsakanin mata tsakanin samari tsakanin yan boko yan sanda ya kowaye dai zai ji ya gwada kasan sai an gwada akan sannan kwarai فقال أمر لجعفر تكلم سي أمر بن الآسي يتي جعفر يمغنا فقال جعفر للنجاشي sai Ja'far yace da Najashi salhu ranka da tambaye shi tambaye wannan mutum da yake cewa in yi magana a abidun nahnu am ahrar a can din mu bayi ne ko ‘ya'ya ne ya ba da ansa fa in kunna abidan abaqna min arbabina ko abikna min arbabina fardudna ilaihim in dai mu bayi ne muka gangarewa iyayen gidanmu muka gudo mun yadda ka danka mu hannunsu su tafi da mu fa qala amru sai amru yace bal ahrarun kiram ko alama ƴaƴa ne masu mutunci kowa dan dangi ne cikin su ba bawa a ciki kaga fa kafiri ne in ya ga dama sai ya karya amma yana ganin ka'idarsa shi ba zai karya ba fa sai ya ce da shi hal ahraqna daman bi ghairi haqqin fa yuqtasa minna shin mun zubar da wani jini ba tare da haƙƙi ba ballantana a ce za a ɗauki ramko a kanmu kada amru wala qatra amru yace wallahi ko kwaya daya digo daya na jini ku zubar ba fa kala yace hal akhadna amwalan nas bi ghairi haqqin fa alaina qada'uha shin mun karfi dukiyar wani mun ci bashin wani ba tare da haƙƙi ba lantana ce sai mun biya fa kala amru wala qirata yace ko da qiradi daya ko taro fa kala najashi sai da jashi ya ce fa ma ta tsallamuna minhu ah to yin haka ne me kuke nema auren su kuka biyo su <laughs> me kuke nema qala sai ya ce kunna na hannu wahum ala amrin wahid mu da su da muna kan wani abu daya mu da su ala dini ina muna kan addinin iyaye da kakanni ba tara ko zalika wata ba ugaira kawai sai suka yi bore suka bar wannan sai koma <laughs> sabon addini faqala najashi sai najashi yace ma hadha allazi kuntum alaihi a menene abin da da kuke koyi din ku da su da kaga sarki yana sosai ya ji ji ba yana da hankali da basira ba yana nashi wa man allazi tabatumuhu menene kuma abin da yanzu kuka bi kai Ja'far yi magana da akan me kuke kuma yanzu me kuka canja me yasa kuka canja sheka din kul wasu dukni faɗi zance kuma ka faɗi gaskiya fa qala Ja'far sai Ja'far ce amma alladhi kunna alaihi fataraknahu wa huwa dinu shaytan Abunda da muke da kan mun bar addinin shaytan kenan kunna nakfuru billah mun kasance muna kafirce ma Allah wa na abudul hijara muna bautar duwatsu wa amma alladhi tahawwalna ilai abinda muka juya muka koma gare shi fadinullahi alislam shine addinin Allah musulunci ja'ana bihi min Allah rasulun wa kitabun musul kitab ibn maryama muwafiqan lahu yace musulunci muke bi wani manzo ne yazo mana da shi daga wajen Allah tare da wani littafi kwatan kwatan littafin dan na Maryamu ko ma yana daidai da shi a wadansu bangalori to kaga anan gurin wadancan da yake aiki kuma sai sai fa qala sai yace takallamta bi amrin azim fa ala rislik da ce ce kai babbar magana kun zo da abin da dace da wanda dan na Maryamu yazo da shi babban zance ke ala riflik dan dakata dakata daga nan gurin daidai wannan gabar karka su gaba thumma amara bi darbin naqus sai ce a buga kararrawa tunda kiristanci suke bi ma'a ilaihi kullu kisisin wa dukkan wani fada da wani mai ibada da ya killace kansa a ɗakin ibada suka taru fa lahum yati anshudukum Allah allazi anzala al-injila ala Isa yace ina hada ku da Allah da ya saukar da injila kan annabi Isa hal tajiduna baina isa wa baina yawmil qiyamati nabiyyan shin a cikin abin da kuka karanta kun ji an ce bayan shudewar annabi isa kafin kiyama ta zo a ko wani annabi da zai zo qalu allahumma na'am suka ce kwarai mun karanta akwai qad basharana bihi isa isa ya bada ya bada bushara da shi wa qala ce man amana bihi faqad amana bi annabi isa ce duk wanda ya imani da wannan manzon yayi imani da ni wa man kafara bihi faqad kafara bi wanda ya kafirce wannan manzon ya kafirce mu fa qala an-najashi li Ja'far radiyallahu anhu sai najashi yace da Ja'far ma za ya qulu lakum hadha ar-rajul wa ma za ya amurukum bihi wa ma za yanhaakum anhu shi wannan mutum da aka ce kun bi me yake ce muku me umarni me yake hana ku yi Ja'far yace yaqra'u alaina kitab yana karanta mana littafin Allah wa ya'muruna bil ma'ruf yana umartar mu da al ma'ruf wa yanhana 'anil munkar yana hana mu munkari wa ya amurna bi husnil jiwar yana mana umarni da kyautata makwabtaka tsakanin mu da da uwanmu wa silatir rahim da sada zumunta wa barril yatim da kyautatawa maraya wa ya'muruna bi an na'budu Allah wahdahu la sharika lahu yana umartar mu bautawa Allah kar mu hada shi da wani fa qala sai ce ikra ma yaqra'u karanta min irin abin da yake karanta muku in ji menene idan kai ne wata sura za ka karanta kar ka kalli littafin kila ka karanta wata sura da za ka yi ta tangimi da wani maddi da wata gunna to shi kuma ya san tunda mutum ne da ya imani da annabi isa sai zai karanto abin da ya shafi annabi isa ko yaya fa qara'a suratul ankabut war ruh sai karanta suratul ankabut da suratul ruh fa fadat ayna najashi sai idanun najashi suka fitar da hawaye min dam'i saboda hawaye kenan fa qala yace zidna min hadha alhadith at-tayyib kara mana wannan zance mai dadi fa qara'a alaihim suratul kahf sai ya karanta suratul kahf fa arada amrun an yughdiba an-najashi sai amru ya so ya fusatar da najashi fa qala sai yace innahum yashtumuna isa wa ummuhu ai ranka da daya ko wani abin da na manta wa faɗa faɗa suna zagin annabi isa Bana zagin mahaifin na da kasan ko nan aka so a bata kasa ce kana zagin sarki kuna zagin manya faƙala sai ce mata ta kuluna fi isa wa ummihi me kuke faɗa game da isa da mahaifiyarsa faƙara alaihim surata maryam sai ga abin da muke faɗa sai karanta suratu maryam falamma ata zikiru isa wa ummihi lokacin da ambaton annabi isa ya zo da mahaifiyarsa rafa an najashi bi kashatin min siwakiki sai na najashi akwai bawo na jikin asuwakinsa sai balgace shi daga hannunsa kadara ma yuqzil aina ya bangaro wannan bawon jikin a aswaki gurgudan abin da za a iya tsokane idan mutum da shi fakala sai ce wallahi ma zadal alama ta Kuluna na kiran. yana daga wanda ya ce wallahi annabi isa bai kara daidai da takaddan nan ta jikin dabino ba kan abin da kuke faɗa din nan abin da kuka faɗa ya yi daidai da abin da zo da shi na kiran ba an bai dago wa fihi nazala qaulullahi ta'ala a cikin lamarin shi wannan bawan Allah ne faɗin Allah ya sauka cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasul ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين cikin lamarinsu ne wannan aya ta sauka allati wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun saurari abin da aka saukar wa manzo tara a ayyunahum sai kaga idanunsu tafidu min ad-dam'i suna malalar da hawaye mimma arafu min al saboda abin da suka sani na gaskiya kuluna suna masu cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faktubna ma shahidin rubuta mu cikin masu shaidawa wa malana la nu'minu billah me ke gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al-haq da irin kuma abin da ya zo mana na gaskiya wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihin mu kan muna kwadayin ubangiji mu ya shigar da mu tare da mutane salihan bayi har zuwa ƙarshe fa asabahum Allah bima qalu sai Allah ya ba su lada saboda abin da suka faɗa fa aqbala an wa ala Ja'far sai najashi ya waiwaya ya kalli Ja'far thumma qala ta izhabu fa antum suyumin bi arzi. shi ku tafi amintattu ne ku cikin ƙasata ku shiga duk inda kuka ga dama wasiyum abinda ake nufi da siyum al'aminuna man sabbakum gurrima dukkan wanda ya zage ku koyi mutuncin ku sai an yi masa tara fala hawadat al yawma ala hizbi ibrahim ba da da baya yau babu wata rahusa dangane da rundunar annabi ibrahim wanda duk ya taba ta ba za a wanye laga da shi ba aka ba su yanci cewa sai su kuma waɗancan kaga sai su karkaɗe kura a koma a tafi wannan kissa wato ainihin ta najashi muhammad ibn ishaq ya rawaito ta cikin sira dinsa ha kuma imamu ahmad a cikin littafin al-musnad dinsa kuma da yawa daga cikin malaman hadisi sun inganta riwaya musamman shek shu'aib al-arnaud saboda haka riwaya ce ingantacciya babu wani gubara la gubara alaiha insha Allah ina fata an fahimta to kun da darussa suke tafiya lokacin da duk aka samu mutane guda biyu masu bambancin aqida ko masu bambancin ra'ayi to eh, masu mulki me suke yi ba sa cewa bangare ɗaya namu ne namu ɗaya ba namu bane ba duka nasu su sarakuna iyayen kowa ne sai su saurari kowa sai a ce kuma kowa ya kawo dalilinsa kuma duk wanda ya kawo dalili yake da gaskiya to ba wani kara mara gaskiyar nan sai a tabbatar masa rashin gaskiyarsa dan shi take rayuwa ta adalci amma da aka yi rufa rufa aka ce shi kenan kaza kaza kaza kowa ya rike nashi to ba so gaskiya ba kenan dole a yi fada dole a yi rikici to alhamdulillah yanzu kaga adalcin da ba ma samu yanzu alhamdulillah da da muta da, da sai a ce ahlu sunna ku rufe masallacin ku dan zai kawo rigima su kuma can nasu ba zai kawo rigima ba kar ku yi karatu ko wa'azi dan zai kawo rigima su kuma can wa'azin su ba zai kawo rigima ba wani haka kawai shi kadai zai zo fa shi kadai zai karanta ishiriniya amma sai ya sa sifika shi kadai zai karanta dala'ilu amma sa sifika ya hana dukkan mutanen unguwa bace ko ba wanda ya sai ce masa komai to amma idan lokacin fa sai da aka yi wani lokaci da wa'azi in za mu yi a nan garin sai in DPO ya ba mu haɗin kai in ba haka ba na cikin DPO sai a tashi masallacinmu na tangin gada wajen Triumph din nan ah, sai da aka zo aka ce kawai abin da ya halatta mu yi da sallah da wannan sifika din shine kiran sallah da kuma sallah din amma ko da za mu ce addinin nasiha bai halatta ba ce sai mu kace sifika mu fada mu kada a cikin masallaci duk wannan shekaru goma da suka wuce akai ta wannan rikicin da gwagwarmayar a yi wannan hayaniyar tun muna zuwa eh, gaban mai martaba sarki a zage mu ai ne wata rana sai kawai aka taho sai eh, ka ji dogari suna cewa a gaishe ku yan sai qur'ani da hadisi gaishe manzon Allah matashiyar magana ta gaba mautun najashi mutuwar najashi ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز فقال المنافقون يصلي على إلج مات بأرض الحبشة فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب lokacin da najashi ya rasu kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya fito cikin madina da sahabbai fa salla alaihi yayi masa sallah sallar da ake kira salatul ghaib kama yusalla alal janaiz kamar yadda ake yin sallah akan gawawwaki fa qala al munafiquna sai munafikai suka ce yusalli ala iljin mata bi ardil habasha yana yawa wani wani arne sallah da ya mutu a can kasar habasha il wato arne kenan kazgi mata bi ardil habasha fa Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah lallai cikin ahlul kitab akwai wanda yake ake samu yana imani da Allah wa ma unzila ilaikum yana imani da abin da aka saukar gare ku na alqur'ani wa ma unzila ilaihim da su abin da aka saukar musu na littafin su khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kai ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila da dai ba sa musanya ayoyin Allah da dan wani farashi kankane na rayuwar duniya ulaika lahum ajruhum inda rabbihim irin waɗannan ladan suna nan tabbace wurin su. inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne maganar cewa manzon Allah yayi musu salatul ghaib wani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da najashi ya mutu manzon Allah ya masa salatul ghaib kuma wannan shine babban hujja kan cewa ana yin salatul ghaib malamai dangane da salatul ghaib sun kasu kashi uku kashi na farko cikin malamai waɗanda suke salluna ala kulli ghaib dukkan wani wanda baya nan ya mutu za su yi masa sallah sawa'un an yi masa sallar a inda ya mutu ko ba a yi masa ba mutum zai mutu Kaduna a nan su yi masa sallah mutum zai mutu a Saudiya a nan su yi masa sallah mutum zai mutu a Morocco a nan su yi masa sallah ko da can garin su an yi masa akwai malaman da suke bada fatawar haka na biyu waɗanda suke sallo da salatal ghaib waɗanda ba sa sallar ghaib suna ganin wannan khususiyya ce ta manzon Allah shi kadai ne zai salatul ghaib banda shi wani ba zai ba matsaya ta uku matsayar malaman da suka ce alqaul bit tafsil mu muna rarrabe zance ne dukkan musulmin da ya mutu a garin da muka san ba a yi masa sallah ba to za mu yi masa salatul ghaib anan الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يوم السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da hudu ne ga wata yau hudu ga watan uku a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muftasaru siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma shine darasi na sha tara wannan shine darasi na goma sha idan ba a manta ba matashiyar maganar da muke cikinta irin kariyar da abu talib irin kabewa manzan allah sallallahu bayan mun gama nan muka shiga kangin da banu abdulmuttalib da banu hashim suka samu kansu a ciki wanda gurin shawon makka suka sa su a sanadiyar sun kiyarda su mika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin sharhin kasidar nan mashhuriya wadda Abu Talib alaihi salam yayi wadda Abu Talib kai na manta hannace alaihi salam wadda Abu Talib yayi yana kiran danginsa yan banu Hashim cewa su taimaka masa yan banu Abdul Muttalib cewa su taimaka masa a cikin kasidar yake nuna cewa suna nan tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba za su rabu da shi ba duk yadda kora ta kai duk yadda al'amari ya kai bango ba za su rabu da manzo sallallahu alaihi wa sallam mun karanto har zuwa kazabtum wa baitullahi nubza muhammadan wa lamma nuta'in dunahu wa nunadilu wa nunadili wa nuslimu نتسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات السلاسل وإنا لأمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أطيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب مثل الشهاب سميدأ أخي ثقة حامل حقيقة باسلي أنا مكفيا za mu tashi wa matar ku qaumin la abalaka sayyidan yahutu zimara ghayra zarbin muwakili wa abyada يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في حرمة وفواضل وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط زمارا yace wa ma ku qaumin la abalaka kalmar la abalaka suna amfani da ita a madadin rantsuwa an gane ku kamar yace ina rantsuwa wa ma ku qaumin sayyidan babu yadda za a yi wa mutane waɗansu mutane su bar shugabansu ya kunyata ya tozalta ya hutu zimara shugaban da ya shahara cewa ya hutu zimara yana ba da kariya ga dukkan wani abu mai kima azimar shine duk abin da ya cancanta ka bashi tsaro kamar dukiyarka kamar mutuncinka kamar dukiyar mahaifinka mutuncin mahaifiyarka mutuncin matarka mutuncin kanwarka mutuncin addininka shine azimar duk wani abu mai kima da darajar da mutum na iya bayar da dukiya da rayuwa don tsari. to yaya za ta yi mutane su kyale wani shugaba a cikinsu wanda ɗabi'arsa da halinsa shine ya hutu zimara yana tsara mutunci yana ba da kariya da mutunci wato yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ghayra zarbin zarb alfasid kenan ghayra zarbin halin kasancewarsa ba mai fasadi ba muwakili halin kasancewarsa kuma wato ainihin ko dai ka ce muwakil mai taimako sai ya zanto wato ainihin a gaira zarbin muwakili ba mai tawakkali kai daga tawakkuli ko kuma zan zanto muwakil ba tawakkali ba kenan ragwanci da akwai bambanci tsakanin at-tawakkul da at-tawakkul kun gane at-tawakkul wato dogaro at-tawakkul ragwanci idan aka ce fulano ne ya tawakkal wani yana da mai tawakkali amma fulano ne ya tawakkal wani yana da mai ragwanci shine ka yi tawakkali ba tare da ka cika rukunansa ba domin tawakali yana da rukunai ne guda biyu rukuni na farko zuciyarka ta sakankance cewa duk nasarar da zaka samu a rayuwa ko a kasuwanci ko a gwagwarmayar yada addini ko a kowane irin abu daga Allah take wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim rukuni na biyu shine gabbanka suna aiki baka zauna haka kawai ba idan mutum zuciyarsa ta dogara ga Allah gabansa ba sa aiki ya kwanta a gida yana cewa randa kina tsaka Allah ke baki ruwa to wannan bai zama tawakkuli ba ya zama mai tawakkul ragwanci kenan da kasalanci al insanu yatazaharu bit tawakkul walakinahu laysa bi mutawakkil haqiqa wa innama yatawakkal la yatawakkal to da haka idan an ce muwakil wato mai ragwanci kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaira zarbin ba mai ba ne fasadi bane ba muwakili wato mai fasadin da yake muwakil mai ragwanci ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam wa abyada shi wannan shugaba da ake cewa sa ba za su mika shi ba a cutar da shi ga hal ga shi kuma wa abyada yustasqal gamamu bi wajhihi wa abyada mutum ne fari ta fuskar halitta farin da baya shekin da zai rika kashe ido fari mai sirkin jaja-jaja haka siffar manzan Allah take sallallahu alaihi wa sallam ba fari sal ba ba kuma jagau ba dan ba zai kyau ba idan mutum yayi jagau ba sai zama kaman kosai ba idan yayi fari da yawa ba sai zama kaman zabaya ba to farin manzan Allah yana da sirkin jaja-jaja baya kashe ido wa abyada kalli yake yi yustaqal gamami bi wajhi ana neman saukar ruwan sama da fuskarsa sallallahu alaihi fari ya dawo mutane a ce ya addu'a ruwa ya sauka rabi'ul yatama gatan marayu ne a wata riwaya simanul yatama mai kariya ne da tsaro da kulawa ga marayu ismatul lil aramili sannan mai ba da tsaro ne da kulawa lil arabil ga matayen da ba su da mazaje dan mace in ba ta da miji kaga ba ta da mai kare take al aramil jam'i ne na al arman al'armal shine mufradin kalmar to waɗansu malaman larabci suka ce ba a cewa al'armal sai ga matar da ba ta da miji musamman kuma idan mijin mutuwa yayi ya barta sama da ta sha bamban da wanda bata taɓa yin aure ba tana jira ko ta samu da wanda gashi ta taɓa yin aure ta san muhimmancin miji kila har sun hayayyafa kila kuma tana kaunar shi yana kaunar ta sai ya mutu ya barta wace shi za ta zama abin tausayi wadda aka bar ta to ita ce al'armal jam'in su ya zama mai aramil to galibi irin waɗannan mata ba sa samun kulawa in ba a wurin mai kulawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zanto ismatul lil aramil mai ba da kariya ne ko tsaro lil aramil wato ainihin ga mata yanda mazajen su suka mutu suka bar su sallallahu alaihi wasallam yanuzu bihi al-hallaku min ali hashimin فهم عنده في حرمة وفواضل يلوذ به الهلاك waɗanda suka shiga halin wayo yasu ya luzu bihi suna fakewa wurinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhullak waɗanda halin kakanuka ya same su ko talauci ko cuta ko rashin gata ko rashin mai bada kariya sai su nemi manzon Allah dan fake da shi sallallahu alaihi wasallam fahum inda min ali daga cikin zurriyar gidan hashim fahum fi hurmatin mutawadili fahum su alhullat din nan indahu a wurin manzan Allah fi hurmatin suna da alfarma wa fawadili kuma suna da falala daban-daban da za ta bebe su daga manzan Allah saboda kyautarsa saboda karamcinsa sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin su ga mutane harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa utbatu la tasma bina qawla kashihin hasudin kadubin mubghidin zi da za'ili yace fa utubatu ya kai utuba ya kai utubatu ina maka magana ba la tasma bina qawla kashi kar ka saurari zancen dan adawa game da mu kashi shine adu maki la tasma qawla kashihim bina haka zan yake kar ka saurari zancen makiyin mu lokacin da yake yi yake aibata mu har ka ce za ka biye masa ka tallafa masa wajen ka taya shi kai ma wajen gaba da mu hasudin kar ka saurari maganar mai hasada game da mu kazubin makaryaci game da mu mubigidin makiyi zi da za'ili wanda yake da kulli a cikin zuciyarsa na hasada da ganin kyashi kar ka saurari shi suna abu talib ne ke faɗa wa mutanen zamanin sa saboda akwai wanda idan yana son ya faɗa da kai ya ga kafa karfin sa sai ya fake da wani mai karfi sai ya haɗa ka faɗa da wancan mai karfin sai su taron maka su duka haka ne kowa ba amma ya san shi ya yi kaɗan ya fuskance ka shi to sai ya tattaro gayya ya raba goron gayya duk su zama kishiyarka sai a yoyu a kanka duk kuma taron banza ne taron kuda ne baya taruwa sai akan mai juji datti na fatan kun fahimta fa utubatu la tasma abina qawla kashihin ya kai utuba kar ka saurari zancen dan adawa game da mu kada ka bari wani ya isar ma mai muka ce saurare mu mu mai muka ce don wanda zai isar da an ce sun ce zai yi kai zancen mu ba yadda muke ba amma in kai ka zo da kanka sai ka ji dama kuma ka taɓa zuwa ka ji haka in ka sa aka sayo maka kaset na karatu sai ka ji ko na tafsiri ko na hadisi ko na bukari ko na turmizi ko na kitabun tauhid sai ka ji sai ka ji kuma ka kwatanta zancen da muka yi shekara goma tun kafin ka zo da yanzu bayan ka zo menene bambanci tsakanin zancen shekara goma da yau me ya canja a can shekara goma ƙur'ani da hadisi ne a yanzu ma ƙur'ani da hadisi ina fatan kuna fahimta da Allah yana fatan kar ku tuhumce ni cewa ban da hakuri ai kila ma da ban da hakuri da yanzu wani abin ake daban ba wannan ba ba wai ban kai na nake ba amma dai da ban da hakuri da yanzu wani zancen ake ba wannan ba amma ga shi har yanzu muna tsira ai ka san dai alhamdulillah mutum ya dan jure ne in ba haka ba jam'iyyar da aka shiga mu ma ba mu iya shigar ta ba wato kalmar kashi tana nufin maki hasud ala wazani fa'ul mai yawan hasada domin akwai mace tsakanin hasid da hasud hasid mahassadi amma hasud wanda hasadan ma ta ci hantarsa gaba daya ta cinye zuciyarsa ta shiga ta yi kaka gida a cikin zuciya kazu mai yawan ƙarya ba mai ƙarya ɗaya ba domin kazib su ɗaya ta ƙarya amma kazu saral kazibu sifatan lazimatan lahu ƙarya ta zama siffa ta dindindin gare shi mubigit maki zi da wanda yake da kulli a cikin zuciya to kar ka saurari zancen wannan game da mu kai ka saurare mu da kanka wa marra abu sufyanu wa marra abu sufyana anni ya mu'ridan kama marra qailun min izamil maqawili yace wa marra abu sufyana anni ya mu'ridan abu talib yace abu sufyana yazo ya wuce ta kusa da mu yana kallon mu sai kawar da kai kamar bai san me muke ciki ba an hada kai da shi ana mana ukuba an yanke alaka da mu ba za mu saya ba ba za a sayar mana ba ba za mu aura ba ba za a aura mana mu ko ba za mu karɓa a karɓa ba kawai ya wuce ya kawar da kai Abu Talib ke magana kan Abu Sufyan kama marra kailun min izabil maqawil kamar yadda wani azzalimin mai mulki ya wuce cikin azzalimai cikin manya-manyan masu mulki azzalimai irin yadda su ma in sun gama sun kawai da kai to abin mamaki abu su biyan ma da muke da abota da da muke tare da shi ma ya gama ya wuce ya kawai da kai ya ce komai ba <laughs> tafirru ila najdin wa bardi miyahihi wa tazumu anni lastu anka bi ghafili yace tafirru ila najdin ka gudu ma ka tafi najd kamar baka san wani hali muke ciki ba ko jaje babu wa bardi miyahihi ka je can inda ruwa mai daɗi mai sanyi yake a najis almiyahu jam'i ne na alma'u an gane ko miya ya zo mai ruwa kada a sai dai a yi sakwatanci a ce ruwa yi ko amma dai a hausa dai ruwa shine ruwa da jam'i da fara duk ɗaya ne akwai kalmomi da suke a hausa ba su da jam'i kamar ruwa ba ya da jam'i sai dai in a sokoto ne sai a ce ruwa yi haba ruwoyi haba abinda ina ji mutum ruwa ba wannan ba ta ba ka kamar aku yana da jami ne ya za ka yi na ku? ba za ku iya ba aku yi ya saka kirkirar wannan daga aljihunka tafirru ila najdin wa bardi miyahihi ka tafi ka gudu zuwa kasar najd da ruwansa mai sanyi wa tazumu lasu an ka bi zafiri kana ganin kamar ni ban gafala da kai ba kana ganin kamar ni ban zanto mai gafala daga halin da kake ciki a mu ya kai mu domin a din nan kamar ya ita. Eh, kamar ka ce ya zai sai ka ce a zai an gane ku an zatun da ita lam akhdhulka fi yawmi najdatin haba mutayyim ibn adi ka san dai ni ban taɓa kunyatar da kai ba a ranar da kake neman agaji jida taimako lam akhzulka ban taba gudu na barka ba ban taɓa kyale ka ba fi yawmi najdatin a ranar da kake neman taimako da agaji wala mu'zamin wala mu'zimin inda jalaili ban taba barin ka ba fi yawmin a rana mai wahala shine yawmin mu'zim ranar da take cike da waɗansu al'amura masu wahala inda al'umurul jala'ili yayin saukar waɗansu al'amurra jala'il waɗanda suke manya-manya jam'i na jami a mutu'imu ya kai mutu'imu ibn adi innal qawma samu ka kubbatan wallahi quraishawa sun maka tallar wata dabara ko wani ra'ayi wa inni mata'ukan falatta bi akil wa inni mata'ukan na san ko da ni za a kama ni a cinye falasta bi akili kai baka cikin waɗanda za a ci nama da kai mana akwai siyasa kwarai da gaske da dattijantaka wajen abu ne yanzu yana samun waɗansu masu saukin ra'ayi ne cikin kafirai yake kiran sunansu ɗai ɗai ɗai ɗai yake zuga su da waɗansu siffofi nasu na da amma abin mamaki yanzu yaya aka haɗa kai da su ake yakar su shi da banu hashim gaba ɗaya kawai don saboda manzon Allah yana son ya tuna musu rayuwarsu ta adalci tun irin na jahiliya da suke kwatantawa rayuwarsu ta sanin ya kamata ai su tsaraikunsa ne ai su sa'anninsa ne waɗansu ma a wani ɗan ɓangare na dangantaka ko alaƙa su ko da ta nesa shi ne yake su ɗaiɗai ya yi maganar abu su sufyan ya yi kiran in bin adi ita innal lallai lalle su shawa samu ka kubbatan sun tallata maka wata dabara kuffa wata dabara ko wani ra'ayi wa ni mata'ukal ni dinnan fa don ranar da za a ce a dafa nama na a cinye falasta bi akili ai kai baka cikin wanda za su ci nama na to amma ya aka yanzu ka hada kai da su jazallahu anna abda shamsin wa nawfala uqubata sharrin ajilan ghayra ajili yace jazallahu anna abda shamsin wa nawfal zurriyar gidan abdu shams da zurriyar gidan Naufal Allah ya yi mana ya game da su hukuba ta sharrin ya saka musu da hukuba ta sharri ajilan mai gaggawar sauka gaira ajili ba mai jinkiri ba <laughs> bayan ya dan su ga waɗancan to wanda ya san su ne a kabiran mujrimi ha sai yake ambatan su daidai an bayyanta ku a kabiran mujrimi ha sai yake ambatan su daidai domin ko da kafirai sun zama kafirai su duka akwai wanda yake da sauki wajen mu'amala da musulmai in ka kusanta shi da sauran yan uwansa to irin wannan kai musulmi za ka amfana da wannan saukin ra'ayinsa don saboda ya baka kariya wajen yada da'awarka wato abinda mutane suka jahilta abinda muke yi na da'awa ba kayan gidan iyayenmu da kakanninmu bane ba muke kaɗawa ƙararrawa ba kuma ra'ayi ne namu na karan kanmu ba in ra'ayi ne naka na karan kanka aka musguna maka kaga zaka cutu ba sai ka kyale ba to amma da'awa ce wadda kake fatan ka rayu akai ka mutu akai wani ya isa maka barazana ya hana kai waye in dan daba dan caca kawali dan bangar siyasa bai ji kunya ba ya ce sai wane da karfi sai ka ji kunyar ka ce Allahu akbar dan banga ku sunan wani ya kira sai wane wanan nan da shi da banza ko su dai uban su ɗaya kai kuma ka ce Allahu akbar sai ka ji kunya اللهم امين جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي fa abdu manafin antum khairu qaumikum fala tusriku fi amrikum kullu waghili jazallahu anna abda shamsin wa nawfala Allah ya mana sakayya game da 'yan gidan Abdu da zurriyar gidan Naufal hukubar ta sharrin ya mana sakayya a kansu ta hanyar hukubar sharri ajilan mai gaggawar sauka gaira ajili ba mai jinkiri ba daga da gani wannan addu'ar akwai ɗan kashi kashin jahiliya a ciki don a cikin addu'a baka cewa Allah ga lokacin da zai ansa maka sai dai ka roke shi ka bar masa shi kuma ya ansa ma lokacin da ya ga ya dace ka iya addu'a yau ba za a ansa ma ba sai bayan shekara uku sai bayan shekara goma Allah zai zaba abin da ya fi maslaha gare ka amma idan ka ce ya Allah an samun gobe yana cikin ta'adi a cikin addu'a da Allah ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadin kar ku yi ta'addanci in za ku yi addu'a Allah baya son masu ta'addanci ya Allah an sa mana kafin mu bar nan ta'addanci ne ya Allah an sa mana gobe gobe ta'addanci ne ba a kaide wa Allah sai dai ka ce ya Allah ga bukata ta ka biya ya Allah an sa mana game da kaza amma ba a kai kaide lokaci amma shi ya ce ajilan ghaira ajil <laughs> fa abdu manafin antum khairu qaumikum yace ya ku banu abdu manaf ku ne fa mafiya alherin mutanen ku gaba daya in an tara larabawa gaba daya banu abdu manaf ne mafiya alherin wala tusriku fi amrikum kullu wagili kar ku shigar a cikin lamarin ku da za ku zartas kullu wagili dukkan wani bare wagil lafazin wagil suna amfani da shi ne ga wanda su larabawa a da lokacin jahiliya ka san ba su da abin sha da ake hira da shi sama da giya sai kuma a zo 'yan mata suna rawa ana zaune ana shan barasa ga 'yan mata suna rawa mutum zai iya tafiya tun daga makka har ya tafi kasar sham dai je so ku yanga mai kyau can kan iyakar kasar larabawa da rumawa irin yan matan nan barbaran yin yawa ga ruwan rumawa turawa turawa ga ta kuma balarabiya balarabiya rabinta balarabiya rabinta barubiya to ai ba magana so a ko ta kawai dan da daddare nan ta sai ba masa kewa shi da abokanansa ya kirawo abokanansa wani to sai a zo ana shan barasa wannan tana rawa har a raba dare to wannan shine karshen jin daɗin rayuwa a wajen to duk lokacin da mutum ya gayyato nashi ya nashi wanda yake ganin yan ajinsa ne ta fuskar kuɗi ta fuskar mukami su ne mala'u a gari to idan wani ya zo wanda bai isa ba sai a ce masa wagin wato bare <laughs> kai kuma asuwa wai gora a miya me ya kawo ka wai duk barasa fa za a sha amma shi bai sai zauna a sha barasa din da shi ba saboda su su ne mala'ukar wanda ya sai shiga wajen shi yasa ba wanda zai san kimar alqur'ani sai in mutum ya karanci rayuwar jahiliya haka Umar dan Khattab ya faɗa yace ba wanda zai girmama mutuncin musulunci sai in ya san rayuwar jahiliya yaga kwama talar da ke ciki da yadda qur'ani ya zo ya kawo gyara manzo Allah ya kawo juyin juya hali ga rayuwa cikin shekaru 23 kacal da sha uku a maka goma a madina kacal ya canja fasalin al'umma ya canja fasalin bil adama ya yi saitin da mutane zuwa ga alkhairi mutanen da da ba su da wani hadaf a rayuwa sai mutum ya yi farauta sai mutum ya yi kisan kai sai mutum ya je yaƙi sai mutum ya sha giya sai mutum ya yi zina shine aikin su kawai ba su da wani aiki sai wannan duk wanda ya waka daga cikin su galibi ko ya bude akan maganar mace ko ya bude akan maganar giya amr bin kulsum yace ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tubqi khumur al andarina musha'sha'atan ka anna al husta fiha idza mal ma'u qalaqa fasin تذر بذلبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللهز الشحيح إذا أمرت عليه بماله فيها مهينا duk magana ce akan giya kawai giya kawai ko ya hurairata إن الركب مرتهن وهل تطيق وداء أيها الرجل جراء فرعاء مسقول أوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوهن كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريه عشرق زجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تفتتل aikin su kenan giya ya mace farauta ga farfa abu al'abdi ke cewa muna fata guda uku ce a duniya in dai ta tabbata ko yau ma a zo a zauna a yi makoki na ban damu ba ci ban da wata manufa a duniya da muke so in sun masu wani in dai waɗannan guda uku sun riga sun tabbata ita ko yau dan an zo an zauna makoki na cewa na mutu ita to na more magana ta farko ya ce wai ya samu giya da sassa irin wadda ta kwana a cikin kofi kafin masu zargi cewa dan barasa za ka sha kafin su tashi daga bacci ce na sha na goci <laughs> ya ce na biyu ya ce in samu budurwa wadda nake so a yinin da aka yi na ana ruwa ba a kafe ba tun da safe <laughs> ke jikin ce na uku banda wannan ce wa karri izana da madafu muhalliba kasid al-ghadha an bahatahu al ya ce kawai inda an ce a kawo agaji in dauki takobi in je wajen in dauki rai kawai <laughs> jahiliya kenan to mutanen da suke cikin irin wannan yanayi qur'ani yazo ya canje yanayin su ya aka aka sa musu suna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mutanen da suka keto wancan rayuwa ba abin da zai gyara musu alqur'ani sai hadisi a karanta alqur'ani daidai a cire isra'iliyat na karerai irin waɗanda bara gurbin malamai su kawo cikin littattafansu bara gurbin littattafai a kore su a gino a dogara da tafsirin irin su ibn kathir irin su imam al-qurtubi a dogara da tafsirin irin su ibn jarir tsabari a dogara da durul mansur na imam jalaluddin suyuti wanda ruwayoyi tatattu aya a kulla alaka tsakaninta da hadisan bukhari hadisan muslim hadisan turmizi abu dawud shine sai mu zama khaira ummatin ukhrijat lin-nas a matukar mun ajiye qur'ani wannan ya dauka maganin farin jini wa alkaitu alayka muhabbatan min ya sha wannan ya ce a maganin kaudabara ya dauka ya sha wannan ya ce a maganin tsuntuwa maganin kare tambaya dan Allah in ban da malalaci waye waye kawai wai albashi laya dan yayin suntuwa waye kuma za a bashi laya ta kare tambaya amfanin ta yazo zo ci bashi a wurinka idan kana duk lokacin da kawai zaka tambaye shi dan murda ta sai ka manta kawai abadan dan Allah masu yin wannan akwai ranar da za su zama khairar umma wallahi sai sun bar wannan shirin ce fa abdu manafin antumu khairu qaumikum fala tushriku fi amrikum kullu waghili kun ji dai waghil shine bare wanda ba a gayyace shi ba yazo wa kuntum hadisan hatba qidrin fa antum al'ana hitabu aqduri wa aqdurin wa marajili ko hitabu aqdurin wa marajili yace da can kun kasance ku ne hatba qidrin kwana kwanan nan kuke a matsayin masu kawo kirare don ku kunna wuta ku dora tukunya a kai tukunya a kai ku dafa abinci ku baiwa gajiyayyu ku baiwa waɗanda suka zo daga wani gari don ziyarar ɗakin Allah ba ku san su ba ba dangin